يوم لا يتفق وطن تعالى مشرقا الجوهر بإذن الله فإن الله صلى الله عليه وسلم بنفذ ومدينة ومن أسلم تسجى بوطن الحكو مشرقا الجوهر أسلم تسجى ومدينة نبذوا أجزهم النوع الثاني السابع والأربعون cikin nau'i na arba'in da bakwai ko a ce nau'i na arba'in da bakwai wanda ke bayani a nasibul qur'ani wa rasulihi na bayani a kan annabi wa rasul karatu ne da rasul da karatu na nawa wace karatu ne da rasul da karatu na ɗari uku da arba'in da biyar da biyar karatu da ɗari a cikin wannan littafi muna karatu a cikin annabi wa rasul in zo inda ba da yi bayanin alkamun na aka rasu yadda malamai suka shigar da waɗanda ta sun ba da yi ba ya ka samu da su kashi uku ko kashi hudu ya shafi waɗanda ba su da alaƙa da nasir ba su kuma da alaƙa da gaske amma wasu malamai sun a wasu wanda suke ba ba ya kawo wani wani kare ya ce wani ake yin da tsari da mai kofin inda da yi na awon kuma a mai tsari a kira da wasu ne a kira da wasu ne kawai wasu ma da wasu shi da wani ake da ya kiranta inda su wasu a kawo ya saboda a wasu kuma na a nauyi na uku ma da yake shi ne wanda yake shi ko nasaf ne amma ba da wata aya ko hadisi ba ba wani hukunci ne da zo a aya ko a hadisi aka shafe ba a shafe wani hukunci ne da aka za aka kama da shi ko sun ba wani musulunci ko sun ba wani musulunci ko a shari'o'in da suka gabace mu وأن يسلكوا إلى دار القرآن من يدرس العيش أنصار الذي وظلموا القرآن في القرآن الذي يشاهد في ذاك كتسو إن الله شيء له ولو إلى ما يجلس يكتب أثر لما سبب الأسوان وما يجلس موسيقى وما أرأس الناس يا أبوكا أبين سبروك التوبة لا يجلس كتبعك سيكون سنعود شيء يستشهد لك في سبيل الحكيم أدب وكل ما يقام مسجد إيمان لا عجيب عجيب تأثير القرآن يبقى القرآن تدور القرآن هل يفعل عليه سورة المفتحنة ومن سنة علماء القاوة فإذا أمر القاوة سنة أبيات من جمعنا يا سيامات وأن آيوي لا تسامي وكنت رسول يا وابي فأتبارو به لا وابي الانتصارات الرمية وأن رسولي إذا فرسل لكم روحة سيدو وثلاثين على الرواء فأقولوا لي أبنى أخوة أقول فلا تقول لي ويدا ورسل وكان أدري في سورة فأقول هذا في سورة أنهم فإن لهم ونسك سيتي وقد نظمت عقيدة بأسنان إلى يذكر wanda da ce wannan ramsu ha fi al-yadi na ala ta ce wa kuma ya fara da na mutasi da wannan wanda abun da su ne na ya su je da ba ka ya alkurani su ne ka wanda su ya a shirin da uku a shirin da daya daga bayan yau su ke guda biyu ya ce da su

yace to ga wani nan ne ya kawo wanda ya tsara da bayani ayoyi da aka yi yace bada akara nasu fil mansuqi min adadi wa adqalu bi ayatin laysa tanhasiru yace bada akara nasu fil mansuqi yana nufin yawaita cikin masu ma'ana da yawaita bayani da magana da kawo ayoyi da suka ɗauka suka sa cikin masu shine min adadi إن يروا على وأدخلوا فيه آية ليس تنحصر يجبون في تلك آية وتواصل بالقوى وعلى آية التي لنا في وقته ومن الإنسان الذي تشوف على أشياء بيت القوى أغير القوى ولا بيت القوى وما أشياء بيت القوى أنا في يوم سيأتي يوم سيدي وأدخلوا فيه آية آية جمع آية آية الهدى إذا ما جوا عندما آي أبان ورسوله تفسيرها أنا سوى آيات وأنا نسوى آيات بينات في صدور الذين أوتوا رسولا يتلو عليكم آياته على آياتي أنا جمع آية آيات وأنا جمع آي آي أبان جمع تفسيري ذاك وأرسلوا بك آية آيوي ذاك آية أنا من آيوي saboda gani ne na ayoyin guda za ka fi shigar da ayoyi wadanda ba sa shigowa ba sa tafaituwa wa haka tahriru ayin la mazida laha ishirina hamdana hannun laku wal kubaru yace wa haka an shi shine haka ismu fi'lin bi ma'ana kun karbi karbi tahrirar aya su tantance ayin karbi tantancewa da kawo ayoyi waɗanda na mafi da la'a ba su da ƙari cikin kudin da ya shafi annan ga ayoyi nan lamuni da la'a ishiri na su ashirin ne an raba hannun zaku ƙulƙubaru ba da bai a tsakai sun da ba za ku hajjata والكبر جمع كبير معنى معنى القرآن الكريم ومن يمن يمع الموت سوف تنتج شيء الحريق حريق تنتج شيء لا تمع الموت بعد الكريم من يسنتج لا تمع لا حياة شيء آية التوجه حيث المرء كان لديه آية التوجه حيث المرء كان آية تستمتع fuskantar da fuskarka a wurin sallah duk inda ka fuskanta inna Allah ya ce wa wani wa wannan kaddara ta ɗaura wasu ga wasu da faranta wannan rubutu a yawan su ba hunnu wa wannan rubutu a ainihin da su a wani tsoro wa min an yi da a wasu ba inda yake cewa kusan ma wasu la wani la yin mashi wani ba wani fa ainihin wani wani kusan ma wasu la فألا يتجمع في اليوم إلا هو الجن ذك إلا هو مكتنزع فقد يذكر أن أبرد فمن هنا يزعمون سوى أن كان يتكلم إلى من يزعمون أن فسيسين يقولون ابن أو ابن عباس وأن الآية تبعوه سألون على الجن فمستنشقوا إلى أبو الله إن كان هو مستنشقوا إن كان نظر تكون تصور مشاعرها فهنا أينما فأينما تولوا فثم وجه الله فلولاك الساعة وجه من الآية إننا إذا أننا نتكلم وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وول وجهك شكر المسجد الحامد الأولى الأمنة ونسي فرقه كثير نور القرآن أمام الله فرقه أتمنى أن تبارك الله saboda kada baya kawo wannan da ƙarshen bayani ya ce to in aka haɗa wannan aya da ibn bisa ga ƙaunin ibn abba za ka wannan da fasara sai ibn abba cewa wannan aya fa in ma zo wani lokacin ba wani wala an fara tsoron da ita aka ba mutane dama sai mutum ci ko ina a wani sana daga baya ta tsoron da ba wani wanda ta tsoron da mutum da harami wa haitu ma kuntu wa wannan mutum ba ku shakara wani wannan ayyar da shafi wasu wannan da yake nan shi ne ayyar da wani ne ayyar da mara da ayyar da ke nuni ga fuskanta duk inda ka kasance shi ne babban mawayi na babu wani wannan da yake nan gare وأن يوصي لأهله عند الموت مقتدره آية قريب إذا آية قريب أبدي لو في وصية لأهلك إذا ذلك سوى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية والأقل والأقربين منهم ألا تكتب لهم عروسا ولا أولادهم إذا حضر أحدكم الموت إذا هو يوم القيامة فيه حضر أحدكم الموت أما إذا حضر أحدكم إن ترك خيرا in har ya bar alkhairi ba ya bar abu gari idan ya bar wani abu na dukiya zai bar wani abu na dukiya ko ba mu zuwa ta ko masa Allah ya zo an rubuta muku alwasiyya lil walidayni wal aqrab an rubuta muku wasiyya ta ku ga wannan aya idan mutum ya zo mutuwa to wajibi ne gare shi in har ya bar wani abu na dukiya ko gari to sai ina mutawa a gida kaza Allah ma yi da ta kaza, Allah ta ta kowa na kaza, a ma an kowa na wa na kaza, ta ta zai kaza. Shi ne da ba ni da yi ba na karfi da bin ba da abu da ke shi ne ta da ne. Wani ayar an zo na daga samun kuka da ayar ba gari. Wani zama ta ana kuka da ayar ba gari. Da yi ba ka gada kowane yace wani abuwa ne kunjewa ne bin wasu da zuwa daraka in ta da zuwa ne. kan da duk wanda ke da aiki da dukiyar mamaci to Allah ya ga ya faɗe shi kuma ya faɗa hankin da ya shafi to hanyar da aka ɗauki wancan aya ta wasiya da ba za a kai ne da kan an san mutuwa abin da ka so ka yanke ka ce ga abin da za a ba ka yanke na ga abin da za a ba ka mahaifiyata ga abin da za a ba wa wani shi ne alwasiyar da ya wani ne ba za a ɗaukina in ba kamar da baya sai Allah ya sake wani hukuncin da ya kawo hukuncin na rahotawa ta zuma da wasu su sama cewa ko wace aya ce ta karai ne ta shafe wata hukunci wace wasu ka aya ayatin jira ayoyin guda raunar su suka shafe wata wasu kuma ce a a hadisi ne na mafi sallallahu domin ita ayar da bangaro bayanar da bangaro ne ba ta ce kar a ba wani ta wani ta ba ta ce ga raba gari amma wanne ne ya canza tantance raba da suka ce hadisin sallallahu alaihi wa sallam da ya ce inna za a kare a ba kunna ne haƙƙin haƙƙahu fala wasiya da ba sai Allah ya riga da kowane ma'aikacin haƙƙin haƙƙin da haka yanzu in ma za ka yi wasiya to kar ka yi wasiya ga wanda yake cikin magana kuma iyaye suna cikin magana kuma kuma da wancan aya ana ce ana ce a lokacin da ne ko a ne ne ba da karatu sai kuma kai ko yi ko kuma ga aya ce sai amma a yi su ke bayani da ka aya da sai yana da wani gado ko nan yana da wani gado shi ya shafe wata mafiya da yan uwa da iyaye amma bai yi kusa mana da cewa an yi wannan nasu kan shi ne a yi ko za ka na iya halin da ya nasu ya tabbata yanzu bai halatta mun kallo zuwa ka ce ka yi wasiya ga mahaifanka ko ga 'ya'yanka ko ga 'yan uwanka ɗan suna da gado ko ba ka wasiya ga duk wanda zai ci gado ko ba ka wasiya amma kana iya yin wasiya ga wanda bai da gado wannan da ɗan uwanka ne wanda bai da gado ko ɗan ɗan uwanka ne ko wani ƙanin da ya karye shi bai da gado ko yana gurin da ya gado to ana kana iya masa wasiya don su dukiya ta a ba ka ba ka tala'a kawo kayi masa wasila amma kuma bai da gado amma duk wanda ke da gado to an sha da wannan hukunci wannan hukunci ne baya da uku kenan ko da ɗaya an tawakkali na biyu wannan shi ne da biyu to ba da yace wa hurmatul akli ma'ana nawmi ma'arafatin kurbu haramsu ci cin abinci ma'ana nawmi bayan barci ma'ana alfita da su ne a ma'ana haramcin cin abinci da haramcin saduwa da iyali bayan na ci abinci a wata da maka bayan ka yi da ku lokacin da a can ba a kan kasar da wani hukunci idan magarba ta yi mai arziki da kusurwa magarba rana ta mani ko azumin da ya kare zai ci abincin da ya fi da wani tattalin da ya tsawo haka ne da bukata da iyalin da shi ma wala ba ta amma da wannan damar har zuwa lokacin da bacci zai dauke shi da ya bacci ya dauke ku daga wannan bacci ya fara annin washe gari an gane ya fara annin washe gari da bacci ya dauke ka kuma ba ka farka ku tashi cin abinci shi da ka riga ka ne da ka tashi zauke ba za ana haka yau Allah sahabi an sami mutum Madina marwai ya tafi gona da azumi ya tafi gona ya je noma ya yi yana noma ya tafi yin gada ya dawo gida a gajiyar yana dawowa dau da magarwa yana dawowa gida a gajiyar magarwa lokacin sai ba kuma da annabi da yi ne yin yana shi ke nan masu kace wata mara ba a tafi ma ta karɓi kayan da ta ajiye sai da kuma a wani abu zai buɗe baki wani kuma ta kammala tana kawo mu da sai ta kama shi a ɗauke sai ta kawo da kafin a kai da ranta layi kafin ta zai a zuwa bara ne ba ta gani sai a mutum ba su da ya riga ya haka ma ana da yawa ya ga ta shi yawa ana abu tsayi ta shi ya kai ɗan bibi ko ba ko da ya tura da ɗan ba su gani kalle a ce komai ba su gani ka ɗaje ko ina sai ga ma ana da ya ka da bai رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله يتوكل من الآية يسابق وسبوك يسير إلا لهم لا يستطيعون الرفض إلى إسلام قلنا لباس لكم وأنتم لباس لكم علم الله أنه كنتم تسألون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن على عينكم فالآن باشروهن واتقوا الله كما ناروا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر أجل يا رب أنا أخوك عايز أمسكه وفي مسكبة كان أداهم كثير من السنة والسنة أرى المجلس ظن إن الأبناء كل ما يقعوا شين حرمة الأكل بعد النوم مع رأسته معنى حرام سنسن أبنسي ما يمسيه da kuma haramcin saduwa da iyali shi ma bayan wanci wani kare wabansa da bayan allah wa kuma wasu da mu hatta ya taɓa shi da kuma haifar aliyahun da haifar haifar da haifar kuma wancan wakil da na kuma yana tafiya da ran haifar da haifar وفي يسوى أن يوصي أو أن يوصي لأهله إلا الموت مقتضى أو الفوق أو فدية الصوم مستدير وفدية فدية فدية شيء سيارة أنا سيارة سيوا أكسيدا كان قلبي في الوقت نصرى أنصر نصرى بيو نمع لمي إن أنا على الذين يملكونه فدية تعاون فيه أما وعلى الذين يملكونه ga waɗanda suke iyawa shi ne yusi ku kuma yusi ƙunahu ne murari ne na abaƙa abaƙa da ƙawon shi ne abin da suke iyawa yusi yana iyawa a gane ko a ɗaƙa ya iya ku yana iyawa da zaki zama mutu ya ga wasu eh, jahilai wurin ajiyar lawa ajiyar rasul da ta yi ƙulla wa ajiyar rasul da ta ga na rai da ƙiwa na wadanda a ɗa'a ya yi ba amma a ɗa'a shi wancan a ɗa'a ne na yi wa Allah ɗa'a ba a ɗa'a ba amma wannan a ɗa'a na yi ma wanda suke iya masa da ƙarfi da iko da kura yadda ya ce wa Allah zai ne zai kuna hu ga waɗanda suke iya suke iya yin tanki masu lafiya masu ƙarfi in sun so yadda ya kwanta a in sun so kana iya yin ƙarfi wa alaƙa karfinka da lafiya daga komai sai ka ajiye azumi sai ka ɗauki shi da miskinai adadin kwanakin da ka ajiye shi ke nan kuma lafiya da da can haka lamari suka ce shi ne masu raunar ayar wanda zabi ne zai tura da waɗanda iya ba, to kiri a cikin sai ka ajiye da sun gadawa sai su shi ne miskinai da ba baya sai Allah ya saka da ayar ta shafi wannan hukunci yace kamar shahidan lokacin shahara falisu magana cewa wani muna iya sanin ajiye da ciyar da shafi da kuskure a gane ko wani shi ne kawai da wasu daga cikin malamai wasu daga cikin malamai kuma suka ce a yudifunahu ma'anar da ya ta'awwakunahu shi akwai alaƙa da iyawa akwai ta'awwaka shi ne kallafa kana iyawa amma da wahala شيء يتلوه لأنه كما تجيبنا أبعاد على الذين يملكونه وعلى الذين يتطوقونه وعلى الذين يتطوقونه معناه يتطوقونه يتطوقونه سواء أن الكثير مع مقال وحلا هذا في المنصوب والمسيطر يكن هي أن الملوكسي رسول حلا هو في الكثير فكان هي أن الملوكسي رسول حلا هو الذي يسكنه kuma ke shayarwa ta kan yi azumi a mawarsun wahala saboda ba ta kanta ita kaɗai wace da ita da abin da take shayarwa ko da wani da ke da sai ne ko waɗannan su ne aka ba su dama ta ajiye azumi da ci da ke da da ga rayu ne wannan wata fasara ce amma kuma wata fasara ba ta tafiya a kalmar wa'alan da zai da yau ɗin ƙunawa سيرت ما حكينا عن نشأ عبد الله بن عباس وعلى الذين يتطوعون ذاك بني لدورك ولا تترك وشين يقول المرء سيدي وقلت وقرأتون يتوقع يا قامنا سوى وقتين بنا ونفسر عشان قوي يقيمون سيرك لا أدر لا زي ما يقول على الذين يقيمونه سيأتدر على الذين لا يقيمونه اللهم انه ترى سوى عند الله ما لم saboda an ga wannan kowa shi ga nan zuwa mai gada wani inda Allah ya ce aika za sai ce a kaddara da sai a gane da ran sai wai da bai aka da a fata to yi za ma da bai su yi ga wani yi ga wani da wani inda ya kamata a kaddara ladin ba suna cewa bai ba ne da kaddara wa kalma kamar yi wani da za mu rako an tafi biyu an gane kowa an zafi lafiyar wasiya an tafi da duk duk yin wannan ana bukatar kadare

sai ya fi kaddara kalma kamar karahata sai su kaddara karahata an tabi da biyu domin gudun wata mara to haka idan gudun da yake bukatar abin kuma a bayyane ke wannan wurin Allah zai kawai wata lamarin kuma ta dillu ma'ana dan ubaci da ba na kuma nan ubaci wannan bayyanan ne ma'anar bayyanan ne amma duk da haka suka ce kana kaddara la don gudun kada wani ya samu dama duk inda ya ga dama ya ce da ba za a kaddara la ya kaddara ta dalilin ba za a kaddara ba ya shi da aka ce wannan ba to za ka nuna mana cewa wai layu zai kula hu wannan ba ta da inganci don haka da yabi to bisa da fassara ya fi kuna hu cewa wanda ke wa in ya so ya ajiye ya kama ajiyar mutum to wannan shi ke shiga cikin wani babu na nan ya sa ya ce da لمطيق الصوت مستجر وفدية لوجه هي عدد ونحط على شعرية في مستقبله وانا اذا وقال بروحه ربع سمير وحقت القران فيما صح من اثره هكذا حقت القران قال يا رب لا حق القران ذكر على حقيقة من القران فكتبنا على الكتاب وتعالى وكعلم الكتاب وكتبنا ان لا تكتب لها والسلام لأن الدكتور أن حق الأقوام حق العادي فما يقول لك الشهادة أن الدكتور أن ولا يجيبه أما أنا يقول للسعي عبد الرحمن السعي لا تفسير ولا تفسير ولا علم الرحمن يحكم على المسلم ويقول لهم يقول لهم الناس يجب أن تقول الله حق تقاته تقوى أن لا يسن سنة عمره Allah ya cancanta a duk wurin da ake gaba tsoro to amma wata ɗazu wanda shi ne gwargwaron a Najeriya, kuke iya to da aka ce Allah abin da ya cancanta ga shi kuma abin da kuke iya ba ga shi ta gaba ba ya ce a gidan da ba yana nan a ƙarfi ɗaji ga yadda Allah ya cancanta ya cancanta a duk wurin da ake gaba tsoro to amma kowane kuke iya ba shi ne haka maka da wannan shi ne abin da ya kawo ƙarfi da tsoro da kuma sai ce a gidan da ba وما لا يخاطب في شيء من ذلك يوم في الحلال قتال للأولي للأولى كفر وفي الحرام حرام كنا نقول شهر الحرام هو الحرام وما نقول شهر الحرام إلا لا يكفي ولا يكفي ولا تدل شعائر الله والشهر الحرام ya kowa da suke imani kada ku keta alfarman alamomin allah kuma kada ku keta alfarman wata mai alfarma a magana ke da ba su kada na su wani magana da ke yi tsaro na karami shahararri alamar gidanin biyu ko gidanin biyu ne da biyu suna tambaye da kuma da wata mai alfarma game da yaƙi a cikinsa ya ce da su tabbas yaƙi a cikinsa abu ne babban al'amari ma'ana allah baya so a yadda na cewa rukun al'amari Allah ba ya so ke nan ba a so ku yi nauyi a cikin wata ƙara. Sura ba ta Allah ya zama turu sun gina aiki wata tunu. Kaga cewa ya kai kuka ce duk inda kuka yi ko kaga ke ya mu kuma kuri ga kuma lokaci. Kada ke wannan aya ta mutuwar musulmina ta wata buƙatun musulmina ta fada da wakilun aiki wata tunu. Dukkan waɗannan suka ce sun shafe hukuncin cewa kar a yi duka a wata kar a yaji a wata mai alfarma cewa da ya zo fil haramin italiyar yaji a cikin wata mai alfarma lil kula kafa, kula bi ma'ana dina. an gane shi da wani kula ba kula kula'i ba kula'i ne da isara ne an gane ka an tun kula'i kunkiyar amma kula bi ma'ana dina. ذاك لولا كفروا أي للذين كفروا والذين لا يرون سلكوا سيدا قرر من التقوى والاعتدال بحول مع الاعتدال بحول جيم إذا إذا كفر إذا إذا وكل من يقول وتنا إذا زما في أو لو كفر سبحانه وتعالى yace ba kun a kai ga wata kudu da kwana goma ya abin da aka saukar shi ne shekara guda cir shi ne da Allah ya kawo aya ta biyu kuma na da samun da kawo na nan gaba cewa kusan da aya za ta tafi wata aya to za ta samu ko a karatu ita wata a shafi hukuncin za ta yi ta fara zuwa sannan wata shafi hukuncin da ta zo daga baya sai ayoyi guda biyu ɗaya da cikin da shi ne wani kaga ayar da aka shafe hukuncin da ya zama daga baya a karatu ba amma a sauka da ita ta fara sauka saboda jerin halin alƙur'ani ba a jerin tafiyar da suka sauka ba ya zo ya an jera ta su da yadda mazalar su za su da yake a jera wani lokaci aya ta ya sauka amma a wurin karatu da zuwa daga baya wani lokaci aya ta zuwa daga baya amma ta gabaci wacce ta riga da sauka wurin ka wanda ta yi a sauka to daga cikin shi ne wani فلا يسعون إلا يتوفون منكم ويدعون أبوابا وصية لأبواب متاعا إلى الحول غير إخراج وأنجى تلك الوجوه يكتبون ويدعون أزواجا بكبر ما لا يمكن حوله ألا متاعا إلى الحول أجيال رسول ده هدي نشكا gai wasiyatan da azwaji ma'ana Allah yana umarni da ayi wasiya ga waɗannan mataye za su da rai cewa a ba su abinci ina fiye da su daɗi na shekara sannan kuma bayar ikirarin ba tare da an fushe su da gidajen su ba mun yi rana dama ne a kan abubuwa kuma da biyu da kuma ƙarin na uku na ɗaya shi ne mutane da kawai ma'ana a cigaba da cijiyar su ta sai shekara ba ta mutu da ya mutu domin wanda za su yi wani jike da haɗe ka shekara lokacin da ake gama ita haka nan kuma gaira ya sarajin ba a fice ta daga gidansa za a bar su ta zauna a wajen gidan sai ta shekara ana jike haka nan sannan kuma cewa da aka yi a zuwan da shiga a jike ta har na zuwan shekara ya nuna cewa idan da za ta yi na shekara da a rage rana uku ga ciyarwa a ga inda فلا تتطلب بها شكرا لا كيروا لا أتيجي بشكرا لا تولوا لا أراد رسول بشكرا فأنا وقفوا للدكتور ثم مع كامل يتكلم الرواية أن يتوقف الآية الشافعية ومن أقول ليس آية أحنا كل ثم حاجة وتوقف الآية التي فوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم والذين يدعون يولدون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإن يقولون آية سورة أولئك ولهما إذا تشافي وتشاف آية الجنة ما تنزل بالجنود لا تتكبر شكرا ولا sannan za a zaunar da ita a gida na shekara guda za a tura rocin ce da shekara guda to duk wannan rawar da wannan ayar da Allah ya ce arba da ashuru ma'ashara ta shafi kare karshen da ga wancan hukunci yanzu abin da ke da abin za ta yi illa na wata hudu da kwana goma za a cishe ta na wata hudu da kwana goma za a zaunar da ita na wata hudu da kwana goma da makamcin da shekara yarwa shekara ko shekara an gane mana ko to shi ne wannan ce wanda ya ce jaru bi haulin haulin shi ne shekara haka na an shafe hukuncin yin mace ta yi kirkira ta kan aura da tsawon shekara guda ma'awar kuyarwa tare da wakilin da allah ya tafi cewa kuma a shi ta a gidanta kada a wuce ta kuma a ciyar da ya na shekara guda to ruwa da na an shafe yanzu an ta zuwa nuna hudu da fara goma kuma an zama nasu. Mutum نفس الجنرى سين وأن يدان حديث النفس والذكر أن يدان هذا يدان في المبارك مرجي لما لم يسمى قائل وذلك أرضي للمسؤول أغاني مرني للمسؤول ما لم تشين دان يدين دان يدين معنى دانا شيء حاسبه yasa ake cewa maliki yau da dini don mallakiyar ranar misali ko ranar sakon da aka gane dini yana ɗaukar sakamako yana ɗaukar misali duk yana ɗaukar wani abuwa misali shi ke kusa da abin da sakamako ya cancanta sannan wanda ke biyo bayan misali shi ne sakamako ko da ka gane dini ya yi misali Allah ce yau da dini wa fihin wallahu dinahu wal haqa da ka fara gane yadinu shi ne wani yadin baro ban yin tsarin manuhun dina yudaro a gani dina an yi mata hitari yudaro an yi mata ya ce wa an yi rana yi sundar, ta hannun ya wani a shi shine cewa za a yi mata hitari da labarin zuciya, labarin zuciya, kaga labarin zuciya ka baka yi mutuwar da a ce da a wanda zuciyar ka tare ya ba kaga wani abu da lokaci kai ina ma da ɗauke wani abu sai a rubuta ma. ko da ka kace kai ku ne da sa kake ba a hana kaga an rubuta ba ko ka zo ta mata kace na ma da zan zo wannan mata kaga ba kai ba amma za a rubuta a shine hadisi da akwai aya da ta ce duk abin da kare ya zuciyar ka za a kawo kai إن لا يجب سوى لله ما في السماوات وما في الأرض ويكتب ما في أنفسكم أو تكفوه ويحاسبوه حكم يدعون يسكن بعدهم حكم أن يكون يتعالوا وما لن يحاسبهم لن يتعالوا ولا يتعالوا ولا يتعالوا عليها كما تعالى يقول تكفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه لا شيء من هذا الكلام يجب هذا أمر يقول هذا amma wannan cewa yi ba in hukun yi wanda Allah zai hukun tsari a kai wannan shi ke shi ya taga ba sabon wanda Allah ta da ta da kai suka zo ka ce ya rasu da zafi an saukar da ayoyin alkur'ani waɗanda muke iya aikata kamar ayar sallah kaga muna iya ayar azumi muna iya ayar zakka ayar jihadi sai ta ma ga da wata aya ta sauka da karya kashin baya wacce ba ma iya idan ita واعتبروا ما في أنفسكم ورسولوا ما في أنفسكم وأنفسكم يحاسبكم لأن بكم كتاب أنفسكم وبين تعملكم فكتب ذلك يوفرنا أولا تعتبر إسحاقا كان صلاة نسأل عليكم حسيبا أي على كبير وكنت كنت أن أمني من جريئة كنت كبير أمني وألا لكم ذلك ya fi ku sana abin da kuke iya wada wani wawaiya daga ya sani ya ce ku yi kaza abin da ya kuma ku yi biyu ma lafiya kar ku yi da zama kana sana na rubuta ku ce a dalila wa a tsaina man ji mun saba ku ce dalila wa ta shi ke nan ta mai kuka yi wani mutum da zama a lokacin da ka ce dalila wa a ba'ana man ji mun yi biyayya kuma suka ce kuka ganin da iya ƙoƙarin mu da zuwa ganin da ta ƙaro ko da wasu ya ƙoƙarin canza ya ta ba za ka iya ba amma dai muka ci gaba da yi iya amurin da ya shi ne daga wata ana tukar da layu da biyu da ku da san yin da ku kafin nan ana tukar da aya ɗaya da biyu a kan wannan ɗa'a da kuɗi ya ce a mana rasulun ma wani da ya yi da rabbi da mutu kullum a hannun da ya yi da wani da ya yi da wani da ya yi da لا نفرق بين أهل الرسل وأهل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير هذا إذا أن يمر من سوى الكريم واعطانا وأطعنا الشيء الشريع ان الله يقول ألا تأهل إليه تتعود أن من يتكت واعطانا لأن يمر من أتاها فما لا يتعلم الله نفسا إلا وسعها هذا كي ولا يتعلم الله نفسا إلا في بالتشابه والشك ذلك إذا جاء من ذلك أن يتكت سمعنا وأطعنا الذي كما قلت ya sa ba wani duka bara a masalatu da mai ranar salatu da cewa Allah zai kama mu da ma'adda tafiyi da ma'adda tafiyi nasu hatta ila hatta ta kallon alƙa'awa yin hatta lokacin da kai magana da wani yin ce ka tare da masa basuwa ne ka ji mutuncin wani da wani a sama kai da wani ne ba hatta lokacin da ka fara da ka ji mutuncin ka da ba shi to ya rubuta وقالوا لك تعالى على عينك تبع بدأ من أمرك عينك وقال ومن الثلاث ومن سمارة الاسكن أو لا عينك هي وأن يدان حديث النفس والفكر سيس والحلم هكذا في الحلم الحلم في التوسيل وكذا جاء جاهلية أكثر التوسيل kakan kulla a wace da wani aboki a wuta da daɗi sai ku kulla a kanku cewa daga yau kun zama abokai ko abokai abota mai ƙarfi wacce tana daidai ko sama da ƴan wata. ta inda ka rubuta ka yarda ko yau kun shi abokin zai gaje haka da shi ma ya mutu za ka gaje shi wannan abin da ake kullawa na yarjejeniya tsakanin mutane فكفي على المدد من أسامي بيك سوى الذين عقدت أيمانهم فآتوهم نسيبهم وانجا دام مجرد كورا كان الضوء تسكى إلا أقوى شيء تسوه قربان كتس لا تنقوا كل الذين لا يمكن سوى وعند تموت بيك عليك يموت لا يجلس ألا يتعباش عليك لا تقوى الحياة فمن وقد بعضهم أولاد yan uwa ta jini waɗannan su suka cancanta da tashin su fiye da wasu za ka daga abin da ya tsawata abota da wani wanda ba ɗan uwan ka ba ne gada ka ba to Allah ya ce in nan ku ke gada ka saboda gado Allah ya mai da shi ga wanda ke makusanta na jini to su suka cancanta da gado da yawa وهذا الآية وكل الأفعال بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إذا كان نزل العلم ومن أوصي فقل يا ولد سين والحرص من زواج للزاني والحرص للزاني الحرص أيضا ومن الناس فرقم آية تدعو كما تدعو كما تدعو يتربص أثم من العداء إن الله تعالى سوى آه، ولدان أجلالها منكم فآذوهما فإن آوى وأسلها فآذوا عنهما أقول أقول إني وجدت ولاد جاء إلى الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت هذا أمسكوهن في البيوت أي ذاكرة هو الذي الحرب الحرب أيضا an zuwa ku rike su ba na rike wa ɗariya ya ce ba za ka ayar da Allah ya ce alhamsu lillahi an gane wa lafiya gidan aiki da yin nisa yi ko kafin shi zuwa da gida har ba ta yin ku ba yi shayi ko ba an ce ko in da ke ɗari da a gida ne a kayan da wa ƙawon da mawa an zuwa da ke awon gaba da su awon da Allah da wanda ka biya ko ko Allah ya musu wata mafuta da fara

ba na ya ta sha da wasu mutu na zuwa kai na zuwa wasu kai wa ce wasu gula da ce don wata wani aure ba ko wani wani aure a ga wata jiba ke a rubutuwa ko ga wannan shi ba ko wani su masu ko an sha da wannan hukunci shi ne wani asu zani wata hukuli firin da barin ma'abuta ta bari wannan shi ne wani ma'abuta ya kawo cewa wasu malamai da yawa sun kawo duk wata ayar Allah ya shiga ya biyo kafirai ko wasu mutum ba kafirai ba a yi da anu an gane ba a an da wasu ba suka ce duk irin waɗannan ayoyin aya guda ta shafi shi ne wa kafin musulki na kafarar kamar zafi suka ce ayar da ali duk ta shafe waɗannan ya biya da fita wajen kafirai da aka ce annabi ya yi da sauransu sai da suka biyo ayoyi da yawa wanda ibn zai kawo a mukaddimar tafsirin ya kawo ayoyi da yawa sama da ɗari yace dukkan ayar da al-muslimin ta fada ko kullu haythu al-umur ta fada gaba ɗaya to shi ne malai ya ce wa ai wa tarku kullu kufri da kare kafirai suna ganin da ayar da aka ce ko tabbatun su ma'ana tarbiya ce a gane kuma ko kan su da sauran dalila har ku yake suka ce duk waɗannan ayyukan da kan tara su suka ce dukkan su a shafe su da ayar tsorazirin musulki da ke da kafa kisu ke shi ma ta koyi musulmi da wasu da shiga cewa yana cikin eh, abubuwan da aka shafe sai abu na gaba wa isharukum da shi na mai inda ana shashe da da kafar wani abu da ke da akwai inda Allah ya kashe da kafiran nan ba mu kula ba ne wuri ne da ake buƙatar shaida kuma ana buƙatar shaida kuma an rasa shaida sai kafirai don haka ana da ruwa da ake buƙatar shaida don haka ba buƙatar a cewa an shafe hukuncin wannan إلا الذين الذين أمروا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوفية في الثاني رواعي أو آخر من البيت ومن البيت yawan yawon da suka yi imani shahadar kuwai shi da tsakanin idan hamara a hadafin mutum idan kuwa ta zuwa da yawa shi ne wasiyya in ya tashi ba da wasu wasiyya ita ce zawa a jirgin kyau a shaidar su ne zawa a jira ne zawa a jirgin to ba da shi su guda sannan ta gaban kayan an faɗi cewa in an sun garan sun fil arzi fa a samar sun musibar da mawuka idan kuka tashi tafiya sai musibar mutuwa ta amfani kamar da yan kuka da wasu saukar aya wasu yan kuwa wasu abubuwan da saukar wasu suna cikin hanya sai dai sai kawo da ciwo kuma ciwon da hajji za ka yi ga alamun da zai kai ba sai dan samu wani da cikin su zuciya ta sai da Allah ta zuciya ta yana kaza da kaza idan ka tafi ka je ka kai da tafiya dai da wannan كيف نقول الكتاب أكبر da aka dawo da suka dawo gida sai suka da suka yi wa iyalan su duka da su wani ba ta Allah ta kasance a kan sauna a da su biya ga abin da ya faru ga abin da ya faru ko a mutu da lafiya kallon ne amma ga abin da ya a wasu suka ce ba ba da Allah ya kai daga wani ta to amma mun da ya fita da wani abu wata dukiya mai labari sai suka ce a mu wannan abin kawai a kai kuciyar gudu ka za ta zinari abu ka mai labari ka ce iya kama da kuke da kuke ana haka sai wanda ke cikin ke ga wata dukiya wannan zinari wani zinari ne na musamman sai ga ana sai da shi a haka sai da kuma ina kusa wannan sai kuka ce ai wani ne ce rawa shi wannan mutum da aka ba wasiyar to daga nan da yake da ya ce ko ya wanda Allah sallallahu alaihi sai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ya zo ya Allah sallallahu alaihi wasallam ga yin da shi ne islamin da wa'adin da zuwa a ƙarar da wani nan da rabu da lafi ba a tsarin da fi da wani mawuta bi suna da kuma sun ba da ita fa yi wuce ma idan ta idan kun yi shakku a nan, Allah ya tsare su bayan sallah a sai zo ka rantse ka yi imanin da ya yi zo ka rantse cewa wannan shi ne abin da aka ba su idan zai yawa su kuma waɗancan zai zo ka rantse cewa tabbas waɗannan mutane sun yi aiki bai yi kira Allah na mawasa a ƙa'ilman ba a ƙara ne ya kuma ne maka hawa ba da da rina su yi ka alaihi wa aure to na kaga kinta ce da ta aukuwa ke iya sai Allah ya sauka da aya ya ce ga yadda za a yi da ka idan mutuwa ta kama ku to ku ba da wakila ga mutane biyu da cikin idan mun kawo idan mutum ne aka kama sai a kawo idan zama lokacin da mutuwa ta zo ba ku kowa tare da kai ta kawo kaga ma da ka iya dole da ya ka ba su wasiya da ma ka ba ku ba ka ba ku wani da shi ne ka gona ba da ma ka ba ku da shi ne gona ma da ta tsara wa ka ba ku shi ne wa jumhur ka ce wannan da aka ce au a karani da gairu in ba a samu musulmi ba a ce da da kafirai waɗanda ba kuma sai ce an shafe hukuncin inda Allah ya ce wa ashiru da wai adilin yanzu ku shaidar da zawai adilin kuma ba mutum da gobe da Allah wani da ko wannan ma Allah ya ce wa shaidar da yanzu idan ka da alaikun da wani da idan ne da wani adilin yanzu dama mutum ne to amma wancan shi ne da aka kawo in ba da karuwa karuwar ba ta ce da an yi na rufe ko shi ne wani ya ce wa tsaro wa tsaro wa nafko haka nan a tsaro wa nafko a tsaro shi ne haƙuri shi ma suna shigar da shi zarga da wata a ɗaya da alaƙa da zai zarga da wani da daga wanda ya ke haƙuri karfa ya ce surah tana shiga da musulmi da kafaran to ta ke kan su yadda wani da an gane ko to ma shi ka tulamu saboda na lokacin ka shi ma shi tana da lokacin ka a ba lokacin da saboda na ke bukata ba da wata wata ba a sama ba da wata wata ba a yariya a a wani na da lokacin ka an gane ko haka nan wa na kuru shi ma an tabo ta yayi in fi ruhu a وتعالى وجاهدوا لأولئك المعصوم سنوان آية لولا هم أنا على رجل الآية أما إن أنا تعالى يجزي وقعه وصفه حتى يأتي الله بأمره إيه أقول وكانوا كانوا سجل على يولى أمر والرباية في الله تعالى يا سجن جروح قامة وقعه ya ce wa man mu'aqqidin li zanin aw li zaniyatin haka nan ana kulla aure ga mazalaci ko mazalaci ina da ke cewa azani da zani la yi wa illa zani da kan aw zani da la yi wa illa zani aw wannan aya malamai sun yi wata kala biyu dangane da kalmar yankihu yankihu bai da wurare na sai da na kafa na zama ma'ana biyu tana zama a kulla aure tana warwar wani saduwa da kuma ce wannan suka ce ma'anar ta kulla aure suka ce to ana nufin kada mazalaci a kulla masa aure da wata mata ce mazalaci a kowace da kuma aka mazalaci bai da dama auren mata da ba mazalaci ya ba wasu kawo haka ma ibe haka nan ma ita ma mazalaci ya babu mai auren da sai mazalaci ko ce to da za a ce Allah ya ɗauke wannan hukunci ya ba da karamar cewa ana iya auren mazina ta kora wa wanda mazina shi ko da yake ba amma bai ta wannan ta kuma haka ne kuma wani da ke yana auren masu da ba mazina ce amma ba su kawai da sharanin in ya kuma kare da wani shi ne ko da wani ya shafe duka da wannan kasa sai matsara kuma shi ne saduwa suka ce ma'ana mazina ce bai saduwa da mace ke da ya wani ko da mata da zai zaɗe ya ke zama mazina ce ya ce ko ko shirka haka ne kama ba san da ake zane da ita ba mai da ita sai ɗayan biyu ko dai wanda na ci ko mutum suka ce yana zama zuwa wanda na ci ko ka zama wanda na ciya idan lokacin da ke aikata wannan aika aika na ci a cikin su cewa ne suna yin cewa na awa Allah ba daidai ba ne amma dai ke da ya ƙarfin to hukunci wanda na ci da wanda na ci a saboda sun zama kana cikin mutum bai amma masu ne amma wanda yake ganin ayo dan mai maza a shi da ganin ba ma komai a yanzu da yi da ba komai ne dole ta da ne kaya da kai ma na wanda kaya da ba da matsala ba shi ne a ce da tsaka kayi da ko kaji da tsaka kayi da to ne da matsala amma ne ne ya kai da kai da da kuma wani to ba duk wanda ke da wannan to wanda shi ne al'amari da kamar duk wanda ke da wannan fahimta kuma yanzu na san wannan fahimta da ya zama kafin ba da kai shi kuma da bai da nan ba laifin da Allah ya haramta kuma ka ɗauka bai kamata ma haramta shi ba to ko ba yi laifin ba ka zo kai saboda ka ja da Allah Allah ya ce haramun da ya sace zai bai za a haramta فهذا تكتبون الجيدات وتكتبون فترة ترعيتي وكل أمر يجب أن تتم على الرعاية الحسابية الرعاية أمر أمر السلام والعروض حتى تبقى لنا سيامة والله سبحانه وتعالى كما لنا سيامة أولين نعم الضرور التي يقول رسل اتباع عليه الأخبار شرعا إلى قوة الكافرة وشيء يتوهم عبد الميزان أو من ميزانية وما على المصطفى في العقل مختبر أفلا بعض كي بعض عندي في مختبر عندي باب عندي كأنه صلى الله عليه وسلم المصطفى في العقل دون كل أنا صلى الله عليه وسلم قال أولو معتايا ليسوع ثم تعالى يجي يا من تلاهي وكم تعلم بعد ولا أن تبدل مهتمنا ورجل ولو أعجبك حصولهن إلا ما ملكت يمينك هذول الآية أنت لا يحل لك أو ليس لك أو لك ما تفعل وأمن لك جلس ثم ظل عقل راس الآن لا راس راس الآن وكذا في زمان يسير وكذا ولا هو الدنيا سكر الزمان وظل الله صلى الله عليه وسلم الله يمسك منك da cewa ta yanzu Allah ya hada wa kuma Allah sallallahu a wurin wasu mata sai su ne kaɗai za su zama zo da nan wajen Allah har ƙarshen rayuwa sannan kai daga baya a gobe da wajen kaya ya yi wa nabi wa suna lanna ne na zuwa da kallon jira ke da wuri wa kuma wa ma da ke mun halatta wa duk matan da kawa da sadaka wa ma da ke biyu da duk matan da dama wa kasan da Allah sauke ku an halatta ka wani an buɗe masa a lallala ka zuwa da kalla ya ake sauro kan masu da zuwa da su da shi da haka nan ta ma Allah ya wura a cikin su da in ma a wajen da hannun wuri in a wajen da biyu kan yin tafiya da mutu an taba da kyautar da zama zuwa da zama da sallama ya halatta ya wuri ba tare da tsaraki ba amma wannan ayar da zaka yin da wasu kuma to kaga wannan nuna an halatta musawu kuma sai aka dace ita wannan aya ta cewa inna ahlalna na azwajaka istafa da zuwa a karatun sannan da wani ce la ya bin laka ne tsawa da ka ce wata kace to kenan la ya bin laka ne tsawa ita ta zo daga baya idan za Allah ya tsarka musu ya aure duk matan da ya daga baya sai Allah ya zo da cewa da yanzu ya hada ka kace ya hana masa aure bayan waɗannan ne ya tare da yawa daga cikin da da ce a abin da cewa wannan ita ce farko a wurin da wannan ta ce a gaske a wurin da ba wurin kuka ita wacce ce da fara sauka da haka Allah ta'ala ya al'arta wa ya ce Na ya bidu na kan nisa wa babba lokacin da Allah ya wani wannan mata da ba daga babu wata Allah ce ya halatta masa ya buɗe masa ya aure duk abu da ke to da wannan aya إذا الزاوية حرم السيرة ما على المصطفى في العقل مقتضاه الله صلى الله عليه وسلم بين أي كي ننعنا ونأرضه وعلى ذوقه أن تابع ونوضت الآية إلا أحللنا لك أزواجك التي أتيت يجب وفي آية الاستئذان من ملكك هذا أن قال لا آية أغني فهو دفع مهر لمن جاءت دبا ba كذلك wata ta فانا وجه تزور لتمكة يوى مدينة lokacin da Allah ta fiya da biyu da ya kanu da su hajji a ke bayan sulbar da suna sulbar Madabiya ya kunta shi ne idan mutum mai taso daga Makka ya zo Madina ko da mutum ne ba a idan kuma mutum ya tafi daga madina ya koma makka akan ya yi bar addinin musulunci ya koma kafirci to su ba za su dawo kuma da bai dada wannan haka ne sai ga wata mata ta zo ita ce ta kuma ba su na cin ma'aikin sai ga ta ta zo da wata ta ko kuma wani na yi suna da kowa tsananin adawa da wani Allah ta lalata mana su yi hannun Allah ne sai ga ce ma wa Allah da ta ta zo daga makka ko hanya ta hudu ta rubuta kaga muka zo ka yarjejeniya dole a bai ne ko kan kace menene sai ka dangin da sun taso sun daga lokacin da wurin mazo sallallahu alaihi wasallam cewa ba su yi ta duka ga wacin da ke daina shi ne ta Allah ya bada wannan ayar da ta rubuta ya da labina wa da ya ko mu ina mu ma ake rayuwa ta ta rubuta الله أعلم بإيمانك فإن علمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار هم رجال وعليكم فقتلوا مؤمنين وفرقوا من سوء اليوم الكعبين لا هم يحلون لهم ولا هم يرجعون هكذا لا يجعلكم ما أنفقوا وآتوا من أعجل الناس وشيخوا عمل في طبعنا ثلاثين وترك الله وما جئتكم ولا تقوم أخبركم أولا من الزيارة عالي فلا يجب إيمانك أو يجب أن تجد إيمانك to ka gana an ce a ba ka kadai to wannan ma'ana kadai ne shi ne ma ne ce an shafe wannan hukuncin shi ne wadda kulma da man ja har ga wata ta zo a gaba ya shi shafe wannan hukuncin saboda Allah ta ya ce duk wani alƙawarin da yake tsakanin ku da su to bai zan bai zan sana'a na shi wa tsaro فاكتب المشركين حيث وجدتم فجبراء من الله ورسوله إنه إلى عهدتم من المشركين Allah ya faɗa ka da dukkan waɗannan sharuɗa kula da magana da sadaki amma da sadaki ya ƙare idan mutu ta ga ta wuce da shi ke nan ta wuce da ta so in kuma yau da za a wata mata ta tashi daga mutunci da kuma abubuwan da ke ta zama yau idan ta wuce da yadda kuke zuwa da ta dawo da kowa ta yi ya ce wa ayatun najuwa wa ayatun najuwa da ayatun najuwa najuwa shi ne ganawa وطرق المجادلة التي الذين آمنوا إذا نبيتم الرسول فقدموا بين الجنة والسلام إذا مرنا سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم ولا تتسلم لغان كان الله صلى الله عليه وسلم ولغاية أن إذا أشركتم أن تقدموا بين الجنة والسلام فإن لم تفعلوا فكان الله عليكم يعني هو حاجة دعوة محلى يعني يروح كما يزيده إلى السنة وآت الزكاة وعليه الله ورحمه ولكن من عائد كما عائد في الإنسان في الإسلام والأنسي لما كنت تلك كرهان الله ورحمه صلى الله يجي كذاك قيام الليل مستدعون هذا قيام الليل فأنا قيام هو المهتم ومن ليلة إلا كليلة فإذا أتاكم فكر cewa a farilla a ne kiyamun da yi da ila da dina bi tsoro a rukunin a shafe wajibci kiyamun ba an shafe shar'ancin kiyamun da yi amma wajibcin da aka dauke ta zama mutum da ya mun dai zuwa a kama su da kuma su ciya ba dai an gane ko da ko da idan da wasu kan ga mai ko da wani wajibci amma kuma suna nan da tsarin su da matsayin su da والبيد آية الاستيمان والملكة حمل عن الآية وهو مسجد أو كرسي أي وكرسي واو إن الله أم قال وكرسي قال ما أريد واو cewa ƙalar yana mun ne ta ruhu da zina malaka ta imanu kuma da zina da ne wani kokarin wajen kala kuma cewa kuma su imani waɗanda ba kuma lafa ba su yi ƴaƴan da abin da dama ku kuma lafa to ba kuma su lokuta ku ba kan su shiga ɗakunan ku sai kuma ne wannan na lokuta shi ne mutane da ya fi zane wa inda ta ba'u da kiyama wa inda ta riwa wa wani ba'u da kala ta isha ala su a wakafin lafa wannan na lokuta daga bayan sai muka ne ke daga jini sai da mara masu kada ba kowane lokaci ma ya zama da ta da wata shi ne ba da su wasu ce an sha ko kuma ne yadda suka mutane sun kuma zama da abu kamar ma mutum ne ya ce abin da yake kan ba ta ne ko ta ba ila da mutane da suka sakaci kuma duk da alhakin sakacin su ba wai aya da su sha da wannan kai da da tsoron mutane da suke sakaci ba ta kai a kai ba haka na nabi wa ayatul ismatul qudla liman hadaru da kuma aya ta rabu ita ce isma qudla mafi talala da wadanda suka halala Allah ya ce wa idza hadara al-isma fa ulul qurba wal yatama wal masakin nuhukum idan muka tsaka da tare da wangaro da barayu da mutumin Allah ya ce wa hadara al-isma fa ulul qurba wal yatama wal masakin nuhukum wajen yi ne wakon gano bai da gano amma na da kyau gano ana ce da farko na ka samu abin da kuka bayi ka samu abin da kuka bayi ko wajen marayu ko yanki ne a nan kama abin da aka ba su ba su sai da wani mutane sana zai ce da sai da ba a yi da ita gani na zuwa da wani ba ma na kare da waye da kowa zuwa kare da wani daya ba a mutum yake ba wani kuka ce ya yi shafi wajen su ne saboda kan yadda mutane ba sa ma la'akari da waye yanzu da ya kamata a baki ba a lissafin wannan iyaka kawai muka kara karo kinda to shi ne muka ce a shafi wajen su ne amma ba ya ba su yi da wa karka suka samu bayani cewa ba a shafi wajen su ba wani ta gaskiya wajen na nan iyaka ne mutane su ne suka da aka yi da ta ce na kuma kamata shi ne a gaba da aiki da wadanda ayoyi da su mura da marayu da mahukunta to a jagora mata abin da ya tsawaka abin da ya bauta ka ya haka nan shi ma da ke za a wadanda lokuta uku lalle su a a kada ba su kan da za su zaɓi gani ba kuma kai ma kana ɗan da shi yanayin da kai kan da ba za ka so ko da ɗan ka ke ɗan ka ciwon a yanayi ba sai ba ga zama da ciwon wannan sai a ci gaba da aiki da wannan ayi to lokaci ya yi sha gaba da zama tsaya na da kawo mana wannan ayoyi kuma su ne dama babban masu biya wannan bayan sanin waɗannan ayoyi da kai na su kuma wata aya ce da su kai da abin da ke tafiya tsarin bayanai ne da hikimomi da kuma da ke da alaƙa da wannan baki insha Allah ku yi wa kace alhamdulillah da wannan musulma na mus bari da nan da musulmi kuma da kan ce mustaqil ma'ana mutace a gane ko mustaqil kullu shay'in eh, ne da kullu kabirin wa mustaqar rubutacce to shi ma wannan mustaqar rubutacce ah, na eh mustaqar rubutacce ya mu da da rubuta ma'ana a rubuta shi a wajen kafin da shi daga ba a shafi rubutu ko kun ji ya mu da yin da wani ba shi ne da rubuta shi wani kowa ya yi ya mu da da wannan ba wannan da da da da da da da da da da a su kuma sai kala ne wannan eh wannan daga sakala ne an gane ko su sai kala na iko an gane su ne sai kala ya samu iko wannan mustaqil to alhamdulillah akwai yin da cikin kasuwar da su karatu da shi da ahmad na fesnari ya yi raka a farkon da shi ma'amata da su wasu kalan yana da tsarin gwamnati ana ma'aikata ya wasu

ɗan kuma ga da abuwa da irin ɗan kuma na fiye da ta ba yana da yanzu karatu ba ta yi su da yi ba ba ta yi ba ta ba ya da ta da ake Thank you.